Taron wanda ya gudana a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ya taɓa batutuwa da dama da suka bayyana halin kunci da al'ummar Fulani ke fuskanta faɗin ƙasar, kamar yadda shugaban ƙungiyar ta ƙasa Alhaji Muhammad Kiruwa ya min ƙarin bayani. Daga wata shida zuwa yanzu, mutumin da ya mutu tsakanin yaro da da mace da maza da tijai ya kai mutum dubu goma sha shida da wani abu shanun da aka rasa sun hi kwara dubu ɗari da sittin da wani abu gidajen da suka bar gidajensu a halin yanzu sun yi gida dubu ishirin da wani abu kuma wannan tabbatacce akwai kiyasi akwai ƙididdiga akwai hotuna ba wai labari ba ne sannan ana ta tarurruka na shan shayi a abuja a kira mutane a zo a taru a yi shan shayi wani tun da allah halicce shi ma yan faɗa mai wani gari na ilani bai san shi ba saboda haka a dawo ma gaskiya a zo a binciki waɗanda suka san yadda matsala take ba ka iya maganin matsala ba tare da wanda ya san matsalar ba don haka kuma mu kungiyar da muke yi mun haɗu ne don mu ceci al'umma fulani mun haɗu ne don mu haɗa kanmu mu taimaka mu kuma mun haɗu ne don mu wayar da kan al'umma fulani menene matsayin gwamnati menene matsayin jami'an tsaro amma duk abun da aka tashi in ba mu muka yi kokarin cusa kanmu ciki ba sai a yi ta kokarin ana son a bace mu sai abu ya lalace kuma kaji ana neman mu ya za a yi a gyara shugaban kungiyar a yankunan kudu maso gabashin Najeriya Najeriya da 'yan kwanakin da suka gabata aka yi ta fuskantar matsalar tsaro tsakanin makiyaya da manoma da kuma hare-haren 'yan kungiyar IPOP da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi. Har Sa'idu Batso ya bayyana min yanayin da suka tsinci kansu a ciki. Ni shekara arba'in nike da shi a wannan shekara tunda nike zama a wannan kudu maso gabas kuma waɗannan matsalolin da babu su amma a yanzu gaskiya abun ya kai matuƙa a yanzu din nan da nike magana gaskiya na kwaso iyali na yanzu suna kogi saboda wannan matsala kuma matsala ya yi kamare. A da a yanda mu muka fahimta da farko mu muna she mu filani ne kaɗai daga ba sai muka ga suna faɗa ma gwamnati gaba ɗaya. To amma mu Fulani a gaskiya a yanda nike magana din na yanzu a ɓangaren Ibonyi Nyima ba ba ni ko guda ɗaya. A ɓangaren Anambra ba rugan Fulani ko guda ɗaya. Ragowan Enugu akwai rugage guda biyar su suka riga a ɓangaren Enugu Fulani mu kenan fa kowa da kowa ya gudu. A ɓangaren shugaban mata ta ƙasa a ƙungiyar Hajja Aisha Muhammad ta yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta sake yin duba ga dokar hana kiwo a sarari. Ni roƙo nake ga gwamnatin tarayya ta yadda ta amince ta mai da cewa yadda ta ɗauki gabara uwa ce a Afirka ita to ta fara nuna wannan uwar daga cikin gidanta ta ba majalisa umarni a yi doka kowace jiha aƙalla ba a ƙasar ba a yi makiyayu ko da hurhuɗu ne kudu da arewa gabar da yamma kusurwa a zaunar da fulani sannan a maida su ma 'ya'ya ba manoma ne kaɗai 'ya'ya ba su ma 'ya'ya ne kuma su ma suna zaɓe su ma 'yan najeriya ne saboda haka a yadda da cewa a koyar da su wannan kiwon zamani tukunna kafin a fara nuna musu kasu kiwo a jeji ba ka sa mutum doka sai ka nuna masa ya zai ya zauna wuri ɗaya kuma shin ka taimake shi A ƙarshe ƙungiyar ta buƙaci dukkan ƙabilar Fulani a faɗin Najeriya da su kasance masu haƙuri da bin doka tare da kira ga sauran al'umma masu kishin ƙasa da su haɗa hannu wajen magance wannan matsalar da ƙasar ke fama da shi kafin ya kai ga kisan ƙare dangi. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.